لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون da mun ga damar sanya wannan shukar karmami da mun sanya ta karmami bayan ta kusa nuna kuma ku zo kuna ta yin mamakin faruwar abin da ya same ta